الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت هذا وكنت نسيا منسيا فناداها منها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan anguwa ta mai suna wannan anguwar anguwar dosa a kuma cikin wannan gari na kaduna ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci lakca da kwamiti na wannan masallaci na sheikh jafar mahmud adam wato suke shiryawa kusan mu ce akalla a kowane wata ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi wannan mataki da suka ɗauka domin ganin an ƙara shiryar da al'umma Allah ya sa aljanna ta zama makomarsu shi wanda ya gina wannan katafaren masallaci da wato wannan markazi da wannan santa shi dr mahadi muna addu'a shi kuma Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa masa a mizani ya sa wa zuri'arsa albarka jiya an gabatar da lakca ta maza yau kuma aka ce za a gabatar da lakca ta mata wato sanadiyar wa'azuzzuka da ake ta yi na mata su ƙaurace wa shiga bokaye domin neman mallakar miji wanda shine bakin zaren kowace mace bukatar ya za ta mallaki mijinta me ake cewa mallakar miji miji ya je na son ta ba zai iya rayuwa ba sai da ita idan ta ce gabar ya ce sak wannan shine burin kowace mace a gidan mijinta na'am idan za ta ji tsoron Allah ta yi amfani da wannan damar ta kyautata wa mijin wannan abu ne mai kyau ba shirme a wajen mace kamar ta zama bata da ta'asiri a wajen mai gida ya ji da tana nan da bata nan duk ɗaya da ta zauna da ta yaji duk ɗaya wannan mata ta samu matsala ya kamata mata mijinta ya zama yana jinta a zuciyarsa wato yana jin cewa ita wata gimbiya ce ta musamman a wajen shi wannan abu ne da yake da kyau kwarai da gaske matukar ba za ta yi amfani da wannan damar ta cutar da shi ko ta cutar da yar uwarta ba Allah ta'ala ya sa mu dace to da hanyoyin da mata ke bi shine a shiga bokaye duk yan kudaden ku ya zama bokaye na karbewa in ta sai da akuyar ta boka zai cinye kudin in ta yi adashe hannu biyu-biyu boka ya karbe ya sha farfesu ya barta da matsala kuma kwalliya bata biya kudin sabulu ba to an yi wa'azi an ce a kaurace wa bokaye to kuma bukatar matar ta zama tana da ta'asiri a wajen miji har yanzu tana nan to ya za a yi akwai hanyoyi da musulunci ya tsara wanda mace in tana so ta mallaki mijinta kuma ta samu lada to wayannan hanyoyi su ne islam ya yadda cewa ta bi maluma sun yi nazari sun fido da wasu ƙa'idoji a ƙarƙashin hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa jubilatin nafs ala hubbi man a ahsana ilaiha wa bugdi man a sa'a ilaiha Allah ya halicci ran ɗan adam tana son mai kyautata mata kuma tana ƙin mai na mata wato duk wanda za ka kyautata mashi to za ka mallake shi a hasin ilan nas ka kyautata wa mutane sai ka bautar da zuciyarsu ina fata an gada wannan saboda haka duk matar da take so ta mallaki mai gida yau ga lakani za mu bata ta je ta jarraba da yardar Allah sai ta mallake shi in ta gita kara ba zai iya tsallakawa ba kuma in ta je lahira ita da shi duka su shiga aljanna ba mai tafiya wuta da yaddar ubangiji Allah ka gafarta mana akwai hanyoyi guda talatin hanyoyi guda nawa guda talatin wayanda da su ake mallakar mai gida matukar mai gida wato kika cika wayannan hanyoyi kika ɗauke su to in Allah ya da kin mallaki mai gida an gama an gane wannan Allah ta'ala ya sa mu dace kuma Allah ya ba ku ikon aikatawa hanyar da ake bi a mallaki mai gida hanya ta farko shine ihtiramuz zauj ihtiramuz zauj girmama mai gida wato shi mai gida wato ana so ya zama na yana samun karramawa da girmamawa daga wajen matarsa daga lokacin da mijinki ya fahimci ba kya kallonsa da kima ba kya ganin shi da daraja to duk yadda kika yi ya soki ba zai soki ba kuma duk yadda kika ki samu kanshi ko kafar ba za ki samu ba balle kan amma idan mai gida ya fahimci kina girmama shi kina mutunta shi kina karrama shi to ba kan ba hadda hannuwan da kafafun duka zaki hada ki mallaka Allah ta'ala ya sa mu dace menene girmama mai gida yana daga girmama mai gida karki kira shi da sunansa in sunansa tanko in kuna magana karki ce kai saurara ka ji tanko akwai girmamawa a ciki ba girmamawa a ciki yana daga girmama mai gida hatta sunansa sai a ɗallabe ko a ce baban sufiyan ko mai gida ko honorable ko yiwa excellency ko yiwa royal highness ko alarama ko akarama kalla <laughs> na'am kada a kira sunan mai gidan kai tsaye wannan zai sa ya ji ana girmama shi ana mutunta shi idan kina magana da shi kada a ji sautin ki sama da nashi kullum ya zama sautin sautinki shine ƙasa da mutum yana nesa sai ya ɗauka mai gidan shi kaɗai yake magana alhali kina wurin maganar da ya kuma kina tattaunawa tare da shi amma ke muryarki tana yaya tana ƙasa da muryarsa mata da yawa suna da matsala wato mace tana da murya guda biyu akwai muryata in tana magana normal magana akwai muryata idan ta tashi tana cikin matantakar tana jin rangwada da kwalisa to akwai wata murya ta musamman da take da ita ita wannan muryar ita ce mai laushi ita ce mai sanyi ita ce mai zaƙi cakwai-cakwai to ita wannan muryar haramun ne a yi wani a duniya in ba miji ba shine ma'anai ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa aha إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا الله ما دوكين سركي كيف دعو ماتن النبي محمد sallallahu alaihi wasallam yake ce musu fala ba'ana bil qawli in kuna magana da wanda ba mijinku ba kada ku rinka magana da murya mai sanyi kuna lankwasa murya kuna da kwarkwasa da ita wannan zai jawo fayyatoma yatma zai fi kalbihi maradun wanda a zuciyarsa akwai cuta ta sha'awa sai ya ɗauka zai iya wani abu da ku ita wannan muryar specially an yi rizabin wa mai gida ne shi kadai ake magana da shi da ita idan ba mai gida ba duk namijin da kike magana da shi wannan murya ta gatsau gatsau da shi ake mata magana ko da malamin ki ne na makarantar islamiyya kar ki je zaki masa tambaya kina da lankwashe murya kina akara la hadisin ne ban gane ba malamin yana da hankali kawai ya sallame ki domin kina so ki ɗiga masa musifa a cikin zuciyarsa ne saboda haka ko da malamin ki na islamiyya kike magana gatso gatso ala gafarta malam tambaya ce menene tambayar to ni hadisin ne an gane karatu to ku inda kuke samun matsala shine the opposite is the case idan tana magana da mai talla ɗan kunne tana so ya mata ragin naira ashirin nan zaka ji tana lankwashe murya tana ayya malam muhammadu wai sunan masu da ta zabo sunan da fi kowane zaki a duniya sannan ta bashi amma in tana magana da mai gida kaji tana daka masa tsawa har azara na motsi a cikin daki na'am an mutunta mai gida ba a karrama shi ba yana daga karrama mai gida komi nashi a cikin gidan ya fahimci na musamman ne cokalin da yake cin abinci da shi ya fahimci babu yaron da za a bari a gidan ya ci abinci da cokalin kwanan da yake cin abinci da shi ya fahimci cewa an tana da wannan ba mai tabawa butar da yake alwala da ita ya fahimci wannan an keɓance ta tashi ne da yaro ya zo zai taba ce kai baka da hankali ne butar baban naka to in baban yana kusa sai kan sai wani gingirin gim ashe butar sama babba butar an gane da karatun yake mai gida ya fahimci kina ganin mutuncinsa kina girmama shi kina karrama shi wannan shine ka'ida ta daya ka'ida ta biyu shine arriba bi qawamatihi ki yadda mai gidan shine oga a cikin gida musulunci da yazo ya halicci maza ya halicci mata sai ya ce aure kamfani ne kin kawo shiya shi ma ya kawo shiya kowa ya zuba hannun jari amma duk kamfani yana da manajin darakta wane ne manajin daraktan ba ke ce manajin daraktan ba mai gidan shine wa shine manajin darakta wannan shine abinda Allah madaukin sarki yake nufi da magana ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima وبما أنفقوا من أموالهم الله مدوكين سركي ce الرجال مزاجي قوامون على النساء سune masu tsayuwa akan lamurran mata to akwai bukatar mijinki ya gane kin amince kin yadda kin mika wuya kin yi saranda kin yadda cewa shi mijin naki shine mai tsayuwa akan lamurran gida kin yadda shine oga shine boss a cikin gidan duk mai gidan da ya fahimci matarsa tana so ta yi kunnen doki da shi a wajen fawa a cikin gida to wannan matar ta samu matsala idan ba ta yi sa'a ba kuma wata ran da kafa zai tunkuɗo ta daga cikin gidan me ake nufi da wannan shi namiji Allah ya bashi wani ƙarin girma a kanki shi ke kontrolin ɗin gidan abin da yake so shi za a gudanar a cikin gidan ba za ki fita daga cikin gidan ba sai da izininsa da amincewarsa saboda shi ne wa shi ne oga a cikin gidan ban sani ba ko an gane wannan idan kika amince da wannan to a lokacin ne zai gamsu cewa matarsa matarsa ce idan aka samu saɓani tsakanin ra'ayinki da ra'ayinsa matukar ba aya ce ko hadisi zai warware matsalar ba to ki yadda cewa ra'ayinsa shine ra'ayi wanda zai prevailing idan miya za a cikin gida kika ce miyar kuka ya ce taushe za a yi ke amince da taushen za a yi in wanke-wanke kike ya ce bai da'ai wanke-wanke a nan ba ga inda za a mai da shi ke da shi ne oga a cikin gida ke mayar inda nan ya ce a mai da shi ba sani ba ko an gane wannan to idan mijinki ya fahimci haka akan ra'ayoyi kikan fifita ra'ayinsa akan ra'ayinki to za a zauna lafiya a cikin gidan me yasa musulunci ya bashi fawa saboda shi ya fi shan wahala a wajen aurenki na'am shi yasa aka danka saki a hannun shi yayin da namiji saurayi ya ga budurwa yana so ya aura saurayin ne zai je gidan su budurwar hira ko ita ce za ta zo gidan saurayin hira Shi ne zai je ko wata ran ma ruwa ya dake shi akan hanyarsa ta dawowa na'am iya abin da za ta bugo goya ta ce ayya masoyina ai na ji haushi da ruwa ya baka kashi amma dai ya bashi kashi ko ya bashi kashi ba na'am idan ya je hira shi ke mata kyauta ko ita ke masa kyauta idan an zo ɗaura aure wake yin akwati mai taya wake ba da sadaki wa ke kawo motar 'yan ɗaurin aure wa ke kawo goro a wajen ɗaurin aure wa ke tura motar ɗauko amarya wa ke tura motar ɗauko kaya wa ke sallama 'yan matan amarya wa ke shirya girki a cikin <laughs> now duka mun yadda wannan shi yake yi to in ko shi yake wannan to ya kamata a ce shi kuma yana da fawa akan wanda ake yi wa ita mace Allah ya ta ya hubul ganima ce ya amore ce bata da matsala to shi yasa sai aka danka shugabanci a hannunsa sannan kuma ya dara ta kaifin hankali ko da ta fi shi karatu zaka samu hango nesa da hararo nesa ya fita shi yasa mace in mijinta ya bata haushi sai ta ce ka sake ni sanda take cewa ya sake ta nan ba za ta yi tunani in ya sake ta ta koma gidansu shin akwai ɗakin da za a aje kayan ɗakin ta nan aka turo amalanke ta kwashe kayan ɗakin nan a gidansu akwai ɗakin da za a aje kayan ba za ta tuna da wannan ba ita in ta koma gidan nasu akwai ɗakin da za ta rinka kwana ko cikin yara za a sata ba za ta tuno da wannan ba yanzu babanta hankalinsa a kwance isa na ɗakin miji in ta dawo hankalinsa zai tashi ba za ta tuna da wannan ba uwarta na da hawan jini watakila hawan jinin zai tashi idan ta dawo gida ba za ta tuna da wannan ba akwai yan adawa a anguwa da suke jin haushin uwarta mata suna so su mata dariya sun rasa kofa yanzu ga ta an sako ta ta dawo gida kofa ta samu ita duk ba za ta tuna da wannan ba mijin nan shi ke siya mata sabulu da omo ya bata kuɗin kashewa ga ta tare da 'ya'yanta duk wannan sai ta daina tuna wannan ita kawai ranta ya ɓace kawai a sake ta ba za ta gano wannan ba gaba ɗaya sai an sake ta ta koma gida sannan za ta gano wannan to kaga hangen nesan ta bai kai hangen nesan sa ba shi yasa musulunci ya ce to shine oga a cikin gida idan zaki yadda ki ba mai gida wannan to in Allah ya da sai kin mallake shi sai an kai matsayin da da ra'ayinki kuma yake amfani Allah ta'ala ya sa mu dace abu na uku shine malazamatul bait ana so mace ta zama za ta linzarci ɗakin mijinta kamar yadda Allah ya ce wa karna وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى سنة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله ما دوكين سركينا مغانا دماتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيتي وقرن في بيوتكنا كنا أتكين داكننكو كنتو أتكين داكننكو wato kama a samu واتو كما أسامروا أزوبا أقوانو idan aka bar ruwan ya samu kamar minti biyar za ku ga ruwan ya natsu ya kwanta lib a cikin kwanan haka ake so mace ta zama a ɗakin mijinta wato abin da ayar take nufi ana so ya zama duk inda kika je duniya ba kya samun natsuwa sai kin dawo ɗakin ki idan kin je gidanku ki ji kamar kan kaya kike hankalinki ba zai kwanta ba sai kin dawo ɗakin mijinki in kin je gidan ƙawarki ki ji kamar kan kaya kike ba za ki samu natsuwa da kwanciyar hankali ba sai kin dawo ina sai kin dawo ɗakin mijinki to irin wannan mata za ku ga mijin yana santa akwai mata waɗanda kafa su kaikai take saboda yawon bala'i da suke da shi in tana ɗakin mijin sai ta ji kamar mun ake yi kawai sai ta figi hijabi kawai ta yi waje na'am wannan ba daidai ne kuskure ne to kenan haramun ne mace ta fita da ɗakin ta ya halatta amma da sharɗi guda biyu sharɗi na farko ya zama ta yi shiga wacce islam ya dace da ita sharɗi na biyu da izinin mijinta saboda haka ba za ki fita ba sai kin nemi izinin mai gida neman izinin mai gidan kuma da dama daga cikin ku ba su iya neman izini wajen miji ba za ku ga labari kawai ake baiwa mijin irin abin da ake cewa for your information ba wai request ba bukata ce ta kawo application ba a sanar da shi take suna zaune suna taɗi sai ta ce yawwa baban ɗan asabe kada in manta gobe in Allah ya kai mu zan tafi gidansu ta sallah dan ta haihu daga nan in wuce in giduwo ta asibi dan bata da lahiya aka ce yau kwana uku to daga nan in je gidan asabe in na ga da lokaci sai in karisa gidan larai <laughs> na'am in tambaye ku tsakanin ku da Allah wannan neman izini take ko labari take bashi wannan ba neman izini take ba tana bashi labarin program dinta a wannan ranar ne labarin program dinta a wannan ranar take bashi wannan mace bata kurbi sunna ba balle a ce ta sha ta koshi ina magana sai wani dan wace ai wannan ma mai dama dama ce wai akwai wacce ma karo suke da mijin a zaure ita za ta fita shi zai shigo saboda haka a wajen zaure ne za ta kusan tun kuɗe shi ta ce da Allah ba ni hanya sauri nake yi ta sallah an ce ba ta da lafiya ka san tare muka wasan ƙasa dan makullin ɗakin ka duba akan wando ka laluba a hankali kar ya fada daga ciki wai shi yanzu a zaure wai suke karo wai tana tana tana ba shi ta inda zai samu dan makullin daki yau ai koki aka ba takarda da biro aka ce ki rubuta sunayen yan wuta ya kamata kin sa sunan wannan matar a ciki ba haka ake yi ba wani dan waya na faɗa min ce wallahi ya san wani mai gida idan ya ɗauko bako za su je gida bako ya same shi a ofis za su tafi gida sai ya ce to dakata bari in kira ta a waya in ji ina take wai bai ma san inda matar take ba sai ya kira ta a waya ji inda take wani dan waya na Abuja wai sai ya dauko waya buga hajiya kina ina ta ce wallahi gani nan a garki to <laughs> to kuma da wai muna so mu zo gidan ta ce to shikenan ku dan jira minti 20 zan bi ta area 11 akwai dan abin da zan yi to daga nan sai in bi wai saboda haka su zai su jira tukuna daga nan zuwa minti 30 akwai abubuwan da bata sa ba sannan ta dawo gida bai ma san inda take ba to wadanda da ita da babu a cikin gida akwai bambanci wani bakin ciki wannan zai ji saboda wannan matar ta yi yaji babu abin da zai dame shi saboda ta mai da kanta ba kowa a cikin gida ba ana so ki zauna a cikin gida ki sabar wa mijinki da zama tare da ke yadda minti talatin in baki nan sai ya ta gayyara minti talatin in baki nan sai ya ji kadaici sai ya ji ya shiga halin arkana da ni iyasu to a lokacin ne kika zama mata a cikin gida Allah ta'ala ya samu dace na'am ka'ida ta hudu asarahatu sarahatu fil qawl sarahatu ma'a wato duk sanda zaki zauna da mijinki ki zauna da shi da saraha me ake cewa saraha shine baki boye masa abin da ke cikin zuciyarki baki boye abin da ke cikin zuciyarki wannan shine abin da ake cewa saraha duk abin da ya faru a cikin gida wani abu da ya kamata ya sani ko menene to ki tsaya ki sanar da shi akwai mata da suka iya nukunuku da muku a cikin gida yatta za ta iya tafiya fati ta kwana biyu amma ta ɓoye wa mai gidan mai gidan ba zai iya ganewa ba wato yana da hatsari kwarai da gaske wannan ne dalilin da yasa ka samu a wani gida mai gidan bai sani ba yar hatta lalace hatta yi cikin shege cikin har ya kai wata hudu ko wata biyar ita uwar duka tana sane da abin da yake faruwa amma uban bai sani ba ta san munafurci da nukunukun da za ta yi ta ɓoye maganar irin wannan mata ba ta da saraha abinda ake son mace ta zama a ɗakin miji ko laifi kika yi masa idan ya zo ya fara jin laifin a bakinki mai gida wani abu ya faru sai dai ka yi haƙuri me ya faru ina illajimen ɗin na ayatul kursi wanda ka sayo daga saudiya aka abin na ito ban sani ba ina goge yanar gizo sai na turo shi ya faɗo abin ya mun zafi sosai na rasa yadda zan yi amma dai ya kamata in gaya maka duk yadda ransa zai ɓace sai ya ji sassauci saboda a bakin waye ji a bakin ta ji duk girman laifin da zaki yi mai gida in dai a bakin ki zai fara ji kamin ya ji a wani wuri kuma ya bincika ya ji abin da kika gaya masa gaskiya ne to bai da zabi sai ya soki bai da zabi sai ya kaunace ki sai kin ga laifuffukan ki a wajensa ba sa shafa miki bakin fenti wani lokaci mace irin wannan za ta yi wa mijin laifi amma saboda approach da ta yi wajen sanar da shi sai ya ji laifin ma ya sa ya ƙara ƙaunarta to dole sai an samu abin da ake cewa a saraha idan baki da saraha tare da mijinki abubuwa da yawa za ki rinka ɓoye masa sai dai shi zai gano ta wata hanya to ba yadda zai yi trusting naki ba zai iya amincewa da ke ba ba zai iya yadda da ke ba daga lokacin da kalmar amincewa da yadda ta ƙaura ta tashi ta yi hijira tsakanin miji da mata to daga lokacin zaman aure ya shiga halin ni ya sosai da yadda Allah yi shi yasa ku rinka tarbiyyar ƴaƴanku mata akan wannan kar ki koya mata munafurci da nuku-nuku in ta taso da haka da haka za ta je gidan miji to ita ta shiga bala'i mijin ya shiga bala'i kuma an rinka sako maki ita kenan Allah ka gafarta mana abu na biyar shine as-sidqu fil qawl ki zama mai gaskiya wajen magana Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya sake cewa ya alladhina amanu taqullaha wa kunu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wa kunu ma'as sadiqin sannan ku kasance tare da masu gaskiya Allahumma ja'alna minas sadiqin Allah ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah kuma in za ku yi magana wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana wacce take daidai wato ka auri mace mai faɗin gaskiya harshen ta bai iya ƙarya ba duk abin da za ta gaya maka gaskiya ta gaya maka ka auri mace mai tsada ka cancanci ka shimfiɗa tabarma a kofar gida ka zauna a rinka zuwa ana maka congratulation saboda nasarar rayuwa ka gama samunta sai dai kun sa abun ban tausayi masu gaskiyar a cikin matan su ne yan kaɗan masu gaskiyar su me su yan kadan mata da dama daga cikin ku ƙarya ta kama harshen ku ƙarya ta kama harshen ku za ta iya miji ƙarya za ta yi miji ƙarya akan 'ya'yan gidan za ta yi miji ƙarya akan buƙatarta za ta yi miji ƙarya akan kishiya za ta yi miji ƙarya in tana son ta je anguwa inda za ta je ba nan za ta gaya mashi ba za ta yi miji karya ta ƙirƙiro wata larura a gidansu tana so ta je alhali karya ne wata bukata daban take da shi daga lokacin da mace ya zama na ƙarya ta riga ta kama harshenta to wannan mata tana da matsala kuma tana da wahalar zama kuma mijin da ya aure ta ya cancanci ya zauna kofar gida a je a masa jaje Allah ka gafarta mana daga lokacin da mai gida ya miki shaida duk abin da kika faɗa gaskiya ne kin san wani abu yakan kai matsayin da zai yadda da ke yadda ta ƙarshe yayin da kika samu wannan yaddar yarda ta ƙarshe za ki ga shawararsa da ita zai yi aiki shawarar da ita zai yi aiki duk wani information da yake nema idan kika faɗa masa sai ya ji magana kamar hadisi ingantacce a sahihul bukhari an riga an gama bai daga kafa akan wannan to dole ne miji zai kaunace ki kuma zai so ki kuma sai kin mallaki kan hada kafafun na'am abu na shida la tuksiril jidala ma'ahu ki zama mai yawan jayayya da miji Kar ki yadda ku zauna da miji ai ta gardama Kar ki yadda da wannan duk lokacin da kika ja daya miji ya ja kika ƙara gwada ja kika ji ya rike gamgam sake mashi mai gida kai ke da gaskiya ina fata an gane wannan yayin da wato shi namiji wani irin taurin kan tsiya ne da shi kuma da dama daga cikin mazaje suna da son kai sau da dama ya san shi ne bai da gaskiya amma gani yake in ya karbi rashin gaskiya kamar ya faɗi warwas ai shi ne babba sai ya tsaya ya cije in kin ce sai kin gamsar da shi keke da gaskiya to a lokacin sai ya hau dokin son zuciya banna da ake kauce kaucewa sai ta auku ina fata an gane wannan amma idan kika sake mashi kika tara masa ƙasa shi da kansa idan ya dawo ya zauna ya yi karatun ta natsu sai ya gane cewa abin da ya ba daidai ba ne wata ran sai kiga ba zai iya gardama da ke ba da an fara magana sai kiga ya sake mishi ya sake miki amma daga sanda kika rika jayayya da shi to yanzu nan kimar ki da girman ki da daraja ki za ta faɗo ƙasa mafi yawan mata da kuke ji mijinsu ya kwashe su da mari yana faruwa ko baya faruwa akan samu miji wanda bai yi karatu ba bai san cewa a mari mace a fuska haramun ba ne ana samu ko to amma mafi yawa matan da kuke ji mijin ko ya yi bisimila ko bai yi bisimila bai kwashe ta da mari to idan kuka bincika sai kun samu irin matan nan ne masu gardama tsiya idan aka yi gardama aka yi gardama ta kure shi rasa mai zai faɗa sai ya daga hannu a lokacin sai dai ta ji a fuskar ta Allah madaukin sarki ya sauka saboda haka kar ke daki zama wannan rike wannan yana daga cikin hanyar da za ta ainihin sa miji ya soki ya girmama ki ya mutunta ki kuma da wuya ka ji miji ya iya faɗin mummunar kalma a ki. amma in kin saba masa kuna gardama tun yana jin nauyin ya faɗa miki bakar magana idan bai san addini ba wata ran har ashar sai yayi miki Allah ya sauwaka Allah ya inganta mana zamantakewar auren mu na'am ka'ida ta bakwai shine kuni nazifa zama mai tsafta a cikin gida zama mai mai mai tsafta is very very important maza suna son mace mai tsafta ko da su ba su da tsaftar shi namiji ko da shi bai da tsafta zai je kasuwar ƙauye ya dawo ya yi zufa ya yi bidig bidig ya yi jigib jigib ya yi dakon dakon ya yi dawan dawan ya kuma kwanta haka bai yi wanka ba to a ransa kuma ya fi so matar sai ta yi wanka ta shafa turare ta sha jambaki da hoda da gazar da barbada kumatu da dangwala goshi da jagira da jalebe da to yana so duka sai ta hada wannan kamin ta zo kusa da shi haka ne ko ba haka bane to a sanadiyar haka daga hanyar da ake bi a samu kan miji a mallake shi akwai ki zama mai tsafta a cikin gida ya za ki zama mai tsafta a cikin gida ki zama mai yawan wanka idan ba ruwa a unguwar dosa to ki wanka sau uku a rana ɗaya ya isa idan akwai ruwa kuma ki ta yi har yadda Allah yi amma idan ba ruwa to aƙalla ki sau uku ki wanka da safe ki wanka da rana kamin ya dawo daga ofis yadda zai same ki cikin yanayin da ya dace sannan ki wanka da daddare sannan ki lura da tsaftar ɗakin ki mai gida in ya shigo ɗakin ya gan shi kwas-kwas ko kina da jariri ko yara ƙanana ba hujja ne nake bar ɗakin ki kaca kaca ba dole ki koya wa yaran yadda zai zama ɗaki yana cikin natsuwa ki lura da mai tsaftar ki amma kin wata uku baki wanke zanin gadon ba ba ɗau mataki a kansa ba dole mijin ya kwanta kan gadon ya rinka mummunan mafarki saboda bala'in dauɗa da ke kan gadon an masa adalci ba masa adalci ba na'am ki zama mai tsaftar banɗakin ki tsafta ta farko da tafi kowace muhimmanci shine tsaftar jikin mace daga nan sai tsaftar tufafinta daga nan sai tsaftar ɗakinta daga nan sai tsaftar ban banɗakinta daga nan sai tsaftar kicin daga nan sai tsaftar tsakar gida haka matakan suke ki tabbatar da cewa kin tsaftace wa'annan duk mijin da ya auri mace da take da tsafta to yakan so wannan matar yakan kaunace ta da kaddara za ta sa su rabu da ita bai mantawa da ita domin in ya auro wacce ba ta da tsafta duk matsalar da ya gani sai ka ji ya ce ka ga ranar zainabu billahi lazi san da tana nan na'am mai tsafta ce wannan shine dalilin da ya kawo haka ina fata an fahimci wannan saboda haka wannan ka'ida ku rike ta kwanukan cin abinci ki tabbatar da an tsaftace su kwanan mai gida ki tabbatar da an lura da shi na'am ban ɗakin ki in ya shiga zai wanka ya samu shi cikin tsafta ko sabulun ki bashi da soso a cikin kwandon wanka wanke sosan rataye shi a wuri daban ya bushe sabulun ƙato a tube ki aje shi a gefe shi kuma ya bushe to daga nan baki da matsala sabulun da zai yi sati ɗaya na imiki miki sati biyu idan kin ɗauki wannan matakin Allah ta'ala ya samu dace na'am ka'ida takwas shine ki masa ado akwai bambanci tsakanin tsafta da kwalliya tsafta ta jiki shine jiki an wanke shi kwalliyar jiki shine mai da aka shafa da turare da shafe-shafe da barbade-barbade da aka yi wa fuska wannan shi ake cewa kwalliya tsafta ta tufafi shine tufafin an wanke shi kwalliya wa tufafi tufafin bayan an wanke shi an goge sannan matar ta san yadda za ta saka tufafin idan ba ke daura zani ba ba abun kunya bane bincika an go kuwa tafi kowa ya daura zani roki mai gida ya baki dama ki je ta koya miki ina fata an gane wannan akwai matan da sun iya daura zani in ta daura zanin sai ka kasan zanin kamar an ja layi da rula haka ne ko ba haka bane idan ta gita ta gaban mai gida ko wuri da yake carbin sai ya faɗi ƙasa saboda kawai yadda zanin ya ɗauru da yadda take takawa to akwai wacce bata iya ba in ta daura zanin can kasa wajen mahadar sai zanin yayi bakin aku <laughs> sai ka gabar zanin ta sauko yo wannan mai gidan iya kalle ta sau ne zai kara kallanta ba zai kara kallanta ba kun ga koda ta yi wanka ta iya tsafta amma ta iya kwalliya bata iya kwalliya ba je ki koyi daurin dan kwali in baki iya ba bincika an kuwa ta iya daurin dan kwali ki je a koya miki kaman kala uku ko kala hudu ko kala biyar ya ake tura shi ya kalli kudu maso arewa ya za a ina fata fahimci wannan da irin wanda ake wani mummurdawa a mummurda haka dan wani sagale shi akwai wanda ake yin an murda ta baya sai a masa wani tozo tozo idan ta dore lullubi akai ko gele sai ka ɗauka gashi ne aka tara a wurin alhali wata ciwaciwa ce kawai akai <laughs> now amma dai abin ya burge ko bai burge ba ya burge ya bada sha'awa mai gidanki ne ana bukata ki dauki dukkan matakan da zaki katangance shi kada ya fita waje wata ta dauki hankalinsa wannan ko ba zai yiwu ba sai ke in kin yi aikin office ɗinki idan baki aikin office ɗinki ba dole a samu me dole a samu matsala maza suna son mace wacce ta iya dress ta iya kwalliya ta iya ado domin ita ke taimaka musu wajen runtsa idanunsu su daina kallon mata waɗanda ba su halatta ba a waje Allah ta'ala ya sa mu dace shi yasa mazajen kullum muke musu wa'azi su rinka saya muku kayan kwalliya su rinka saya muku kayan ado idan Allah ya buɗa musu su rinka saya muku wadatacce sutura kuma idan kun yi adon su rinka zuwa suna ganin adon domin ana samun matsala ban zamanta ba nayi wata lacca akan muhimmancin mata su rinka yin ado a garin Yamai a jamhuriyar Nijar mata dubai sun halarci taron sai wata ta rubuto tambaya ta Allah gafarta malam ai mu babban matsalar mu idan ka yi adon mijin da za ka yi wa adon maya za ka yi ka same shi ka masa na rigimar take ta ce bayan ka gama abinci da daddare za ka sha kwalliya ka sha ado ka ɗaura ɗan kwali ka turo ɗan kwalin gaban goshi shi kuma yana can ya shiga cikin gari tun ɗan kwalin yana gaban goshi har ya dawo tsakiyar kai har ya koma ƙeya har ya isa ƙasa bai dawo gidan ba wani lokaci sai kin kwanta kin yi bacci bakin da kika shafan ya haɗu da yawon bacci duka sannan mai gidan zai dawo kwalliyar ta yi amfani kwalliyar ba ta yi amfani ba to shi yasa su ko mazaje muka musu wa'azi su ji tsoron Allah su kuma abin da ya kamata su yi su rinka yin abin da ya kamata su yi amma abin da ke da muhimmanci gwargwadon halin da kika samu yi kokari ki zama mai kwalliya sannan duk tufafin da miji ya ga wata ta sa a waje ya bashi sha'awa ya halatta ya kawo miki ki saka ko irin kayan ya jujo ma jujun nan ne ya fita kan hanya ya ga wata arniya ta dan sa wani mini skirt na jeans an dan tsaga ta baya ya dan daddaure haka nan abubuwan sun dan yi cip cip haka na'am kallon farko da ya an yafe mashi in ya kara ya shiga zunubi a ina ake sayarwa a layin yan gwanjo ake sayarwa daga nan sai ka wuce layin yan gwanjo ka je ka siyo ba sai siyo matarsa bai halatta siyo mata da daddare in yara sun yi bacci ya kulle kofa ya ce to saka wannan in ta saka ya ce to dan jashe sama sosai in ta ja ya ce to dan taka in gani left right left right ya halatta bai saba wa Allah ba kun bayanci karatu ana rama ka bayanci karatu <laughs> na'am ƙa'ida ta tara ƙa'ida ta ta tara kuni azbatal kalam ki zama kin iya magana in kina so mai gida ya soki sai kin iya me akwai matan da ba su iya magana ba ko taɗi kuke da ita yanzu nan za ta baka haushi kai ka ɗan gano na abu a waje ita ba ta gani ba tana cikin gida ka zo za ka bata labari da ka fara kana cikin bayani ta ce dakata mai gida tsakaninka da Allah haka akai ka ce iya eh, haka akai sai to ka ce wallahi tallahi <laughs> na'am labarin da kake so ka bata sai ka jafi ta kanka ko ba zai fita kanka ba zai fita kanka ana son mace zama ta iya magana ta san wasu kalmomi ake faɗa wa mai gida ku ga zafin kai irin na fir'auna da magana matarsa ta yi kontrolin ɗinsa lokacin da ya ɗauko adda annabi musa yana jariri ya ce zai datsa kansa matar fir'auna asiya sai ta zo magana kawai ta gaya masa sai jikinsa ya sanyi وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ما تفر تفرعون أنت كي سيتك اللي فر فرعون تشي قرة عين اللي ولك haba مي جدا وانا jaririn ai سنين ido ne a wajenka ni ma sanyin ido ne a wajena akwai hikima a duk sanda zaki magana da mai gida akan wani abu da kike so nuna masa ta inda shi ma abin zai amfane shi kar ki nuna masa inda abin zai amfane ki ke kadai fa'idar nuna masa fa'idar ba ke kadai zaki samu ba shi ma akwai ta inda fa'idar za ta shafe shi saboda yawancin mazaje suna da san kai in ya fahimci ke kadai zaki samu fa'idar sai ki yadda ina fata fahimci wannan amma idan ya fahimci cewa shi ma akwai fa'idar inda zai samu to sai ya amince kina so a siyo miki gireta saboda markaɗa tattasai da tumatir a cikin gida kar ki ce mai gida ka siyo min gireta saboda in samu sauki markaɗen nan wahala ne da shi sai ce to menene menene wahala da ke cikin markaɗe saboda yanzu ya fahimci ke kadai zaki samu fa'ida amma in kina da hikima ki ce mai gida eh kaga kakan yi baki muhimmai masu mutunci irin wannan bakin bai kamata a ce tumatir da tattasai za a kai a markaɗo a injin nika bane ne saboda tana yiwa sai da aka markada wake sannan sai a markada tumatir din sai ya rinka hamami hamami a ce ka yi baki masu daraja sun zo gidanka gidan mutunci a kawo musu abincin su ji abincin bai yi ba mai gida ni sai bakin ciki ya kashe ni amma da zaka samo mana gireta duk da dai cewa tana da wahalar amfani to irin wannan lokatan zan samu yadda zan fitar da kai kunya sai ce to Allah ya maki albarka in zan fita gobe da safe ki tuna mu in ma guda uku kike <laughs> zo za ka ku saboda yanzu ya ji ta inda shi ma abin zai amfane shi ba inda zai amfane ki kawai yake fuskanta ba yawancin mata kuka gagara gano wannan hikimar in kuna da bukata a wajen mai gida an gane wannan sannan sai ta ce masa la taqatuluhu kada ku kashe shi fir'auna shi kadai ne bata ce la taqatuluhu karka kashe shi ba sai ta ce la taqatuluhu kada ku kashe shi saboda ta san mai girman kai ne masu girman kai suna so in kana magana da su kai kamar da mutane da yawa kake magana ana magana da gwamna a ce ranku ya dade muna bukatan ku kaji ana magana da mutum shi kadai amma ana ku kaza ku kaza ku kaza to ta san mai girman kai ne mata kabirin jabbar wannan ya nuna akwai bukatan ki study namijinki psychologically ki gama gano yadda yanayin tunanin sa yake a wannan lokacin ne zaki gane yadda ya kamata ki magana da shi ina fata an gane wannan idan kin zo magana da shi kuma sai kin zabo murya da tafi kowace zaki da ɗanɗano da test ita za ki magana da ita a daidai wannan lokaci kalmomin sai kin zaɓo masu kyau sannan ki musu kwalliya ki rataya musu lu'ulu'u kamin ki miƙa wa mai gida matar da ta iya magana takan samu kan mai gida a wannan lokaci sai ta ce masa asa an yanfa'ana ai muna fata wannan yaro ya amfane mu aunar ta kizahu walada ko ma mu rike shi a matsayin ɗa Allah ya ce mm, wa hum la yash'urun Allah ya ce su kuma basu sani ba ashe Usama wato George Bush ne tsinto Usama bin Laden ya kawo ciki yake cewa idan kina cikin yadda da ni nakan gane idan kin yi fushi da ni nakan gane Aisha radiyallahu anha ce wa kaifa zalika ya Rasulullah yaya kake gane in ina cikin yadda da kai ya kake gane in ina cikin fushi da ke sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kina cikin yadda da ni idan zaki rantse sai ki ce wa rabbi Muhammadin na rantse da ubangijin Muhammadu amma idan na baki haushi kin fusata in zaki magana da ni sai ke cewa rabbi ibrahim na rantse da ubangijin ibrahim aisha radiyallahu anha ta ce haka ne ya rasulallah duk lokacin da ka ji na zo zan yi rantsuwa na ce na rantse da ubangijin ibrahim to na dan ja iska ne sai in ki faɗan sunanka sai in faɗi sunan kakanka ku ji saboda iya maganarta wai ta fusata ta yi fushi amma annabi bai iya gano ta yi fushi sai dai a cikin ta anan zai iya ganewa nan ma da bata kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan wa ta kira sunan kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta kira wannan shi yake nuna cewa lallai mata akwai bukata ku zama kun iya magana yayin da kuke magana da mai gida shi yasa mata zaka ji suna fushi sai a ce ai idan miji yana dakin wance har sha biyu na dare zaka ji dariyarsa daga waje amma in yana dakin wance da ya shigo karfe tara karfe goma ya kwanta ya yi bacci to ai ba laifinsa ba ne laifinta ne laifin waye laifinta ne bari in faɗa muku ka'ida raba kwana shine musulunci ya ce sai mai gida ya yi adalci idan kana da mata biyu in nan kai kwana ɗaya nan kai kwana ɗaya ko nan kai kwana biyu nan kai kwana biyu wannan shi aka ɗora maka kun gane wannan amma idan ka kwana a ɗakin me za ka yi a cikin ɗakin nan ba ɗora maka adalci ba kai watakila ba ku gane karatun ba an gane karatun inda aka ɗora masa adalci kwana a ɗakin amma idan ya kwana a ɗakin me zai yi cikin ɗakin nan ba ɗora masa adalci ba a wannan ta iya labari ta iya tadi mai gida yana zuwa ta shirya 'yan labaranta da kwalliya da kwalisa da abubuwa da sauransu ta rike shi suna tafiyar har karfe 12 na dare bai jin bacci saboda ta iya magana ta iya tadi wannan kuma yazo ya same ta ta wani dunkunkun da ita yan labaran da ya zo da su kamin karfe 10 na dare sun kare ita ba contribution da za ta kawo ya fara gyangyaɗe sai ya kwanta ya bacci ya saba wa Allah bai saba wa Allah ba wannan ran da zai kwana a ɗakin ta ta sha kwalliya ta sha ado ga kalmomi masu daɗi ta ja hankalinsa ya kwanciyar aure da ita wannan kuma yadda ta fito daga kicin haka ta zo masa kan gado zaninta nan albasa nan attaru, nan kuka nan kanwa nan talge nan tsidahu ta zo masa kan gado tana hamami wal hamhamatu da hamhamatu ai shi da kansa tana matsowa za ka ga yana matsawa da baya in ta hada shi da bango kuma abin ya zama allazina iza asabarhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ba sa ba sai ka ji mai gida fara atishawa sai bai kwanciyar aure da ita ba ya saba wa Allah laifin waye laifinta ne watakila yanzu kun gane karatun to Allah ta'ala ya samu dace na'am ka'ida ta goma shine kalimatul hub idan kina so mijinki ya so ke kaunace ki sai kin iya kalmomi na kauna da soyayya ana so ya zama kin san kalmar da zaki faɗawa wa mai gida kalmar ta ƙara jefa ƙaunarki da soyayyarki a cikin zuciyar mai gida an gane wannan nuna masa irin ƙauna da soyayyar da kike masa da kalmar da za ta ɗiga sinadarin ƙauna a cikin zuciyarsa wannan dole sai kin koya dole sai kin iya ina fata fahimci wannan idan za ki magana da shi a samu lokacin da watakila da wani suna na soyayya za ki kira shi ko masoyina ko sahibina ko habibina ko sadaukina ko jarumina ko kokona ko ko wata kalmar in kin gaya masa in wasa sai su mai na zaune tiri tirisita ke aka ɗora wa nauyin kisan irin kalmomin kauna da soyayya da zaki gaya wa mai gida ina fata fahimci wannan kamar yadda shi ma aka dora masa wannan ku kalli Aisha radiyallahu anha lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata labarin Ummu Zara da yadda Ummu zara mijin take son ta yake kaunarta yake kyautata mata da ya gama sai ce ana laki ka abi zar'in li ummi zar'in ne a wajen ki kaman abu zar'i ne a wajen ummu zar'i Aisha tana daga kai ta kalle shi tace bal anta khairul li min abi zar'in li ummi zar'in ya rasulullah ya manzan Allah ana magana ka wane ne kuma abu zar'i ai kai kafi alkhairi fiye da abu zar'i ga ummu zar'i a na ya rasulullah wannan kalma ce ta kauna ku da soyayya ko ba kalma ce ta kauna da soyayya ba ana so dole sai kin sani zaki faɗa mijinki kalma ta kauna da soyayya wannan yana daga cikin abin da ke ƙara danƙon zumuntar aure miji ya ji in ya bar inda kike babu abin da yake so kamar ya sake dawa inda kike domin shi aure gaba ɗayansa an gina shi da kan soyayya da ƙauna ne shi yasa qur'ani ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله ما دوكين سركي من آياته yana daga alamomi da za ku gane ƙarfin ikon ubangiji an kalaka lakum min a azwaja yadda Allah ya halitta muku matayenku daga karan kawunanku Allah ya ce litaskunu ilaiha domin ku samu natsuwa zuwa gare su Allah ya ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya zurfafaffar soyayya da ƙauna a tsakaninku kenan aure ana gina shi ne akan mawadda ya ma wuce mahabba akan zurfafaffar soyayya ake gina aure to duk abin da zai ƙara wannan soyayya ya ƙarfafa ta wanda bai saba wa shari'a ba to ana buƙatan sa domin wannan soyayya da kauna ta dore Allah ta'ala ya sa mu dace abu na goma sha shi shine almada wasa mai gida da koda shi da masa kirari da zuguguta shi wato shi mai gida yadda kuka san sarkin gargajiya a fadarsa haka mai gida yake a cikin gida yana son ya ji matar da ke wasa shi take nuna masa duk duniya kamar babu wani namiji sai shi shi mai gida yana son wannan a lokacin sai kansa ya ƙara gingirin gim sai ya ji fa ashe shi din shi din ne dole sai kin koyi wannan sai kin iya wannan idan kishiyarki ta iya wannan ke baki iya ba kar ki ga laifinta idan ta mallake mai gida dole sai kin iya wannan sau da dama za ki faɗa masa kalma ta ta shi da girmama shi na'am ki ga kaman bai ji ba ko ya shiru bai tanka ba kuma ba haka bane ya ji kuma kalmar ta samu rijista a cikin zuciyarsa ko ba zai taɓa mantawa da ita ba ba sani ba ko kun gane wannan ba mijin ba kaddara ko ke a matsayinki na matarsa duk kalmar da mijin ke ya wasa ki zaki ji dadi ko ba zaki ji dadi ba kina zaune da mai gida ko ke ga ya kura miki ido mai gida wani irin kallo kake mun yau kan baka taba gani na ba ce kin san wani abu kuwa ta ce a ce wallahi kullun ƙara kyau kike kina dan ƙara wani yarin ta haka ta ce um ka ka da zolaya yanzu ne ha wani kyau nake da shi ya ce a saurara ki ji ai rana da ke ganta da haske ita bata san tana da hasken ba masu kallanta ne suka gano haka fulawa da kika ji tana da kanshi ita bata san tana da kanshi ba waɗanda suka sunsuna ne suka ji saboda haka ke ba za ki iya gane kyan da Allah ya baki ba amma ni da Allah ya bani ke ni na san ni'imar da Allah ya mun kuma kullun ƙara masa godiya nake ah, mai gida kai wallahi in wasan kai amma bari tabbe ku tsakanin ku da Allah ta ji daɗi ko bata ji daɗi ba idan ya fita har sanda zai sake dawowa za ta manta da wannan kalmar ba ta mantawa da wannan kalmar iya rayuwarta to yadda kika ga irin wannan kalmar za ta miki tasiri a cikin zuciyarki to haka in kin fadawa mai gida kalma ta girmamawa da kodawa haka yake ji ko ta haɗi kike yi da shi nuna masa ba mai gidan da iya kula da gida kamar sa mai gida e addu'a nake yi da godiya ga Allah da Allah ya bani kai ni gani nake yi gaba ɗaya an dosa ba matar da ta yi sa'a da mai gida kamar ka kamata yanzu ka ga a cikin gidan nan irin kokarin da kake yi wajen kaza da kaza da kaza ga ka ga ka ga zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba zai manta ba zai taɓa mantawa ba ina fata an fahimci wannan so irin wa'annan kalmomin suna da ta'asiri a cikin zuciyar mai gida kada ku yi wasa da su na'am na goma sha biyu a shukuru ala ihsanihi duk kyautatawa da mai gida ya miki ki gode duk dan abin da mai gida ya kukuta ya kawo karɓi abin hannu biyu yaba yi godiya nuna kamar duk kasuwar Kaduna sai ya kawo miki to wallahi in kina yi wa mai gida irin wannan duk abin da ya mallaka akan ki zai kashe amma idan zai sayo ya kawo ki kushe baki yaba ba to kin kashe masa gwiwa wata ran sai yayi sha'awar ya miki goninta sai ya tuna in yazo ba kushewa zaki mai gida ya kukuta ya je ya sayo miki Nigerian wax a tamfa ta naira 1300 yazo ya kira ki Zainaba eh a tamfa na sayo miki tace ah Allahu akbar mai gida hazani muka samu ki bude ki dauko ki duba ki sa fara'a da farin ciki da da, da murna ya tsaya yana mamaki saboda zanin dubu da ɗari kuke wannan murna da farin ciki da godiya mai gida Allah ya saka maka da alkhairi wannan kokarin da kake Allah ya biya ka yanzu yadda mazaje ke wahala yanzu makwabtan mu nan gurin ko shekaran jiya da kyar aka yi abinci a gidan da yaya ake kokowa da abin da za a ci amma mu gidan nan bamu taba soke tukunya ba bayan wannan kuma yau hadda zani aka sa maka albarka Allah ya sa wa ƴaƴanka albarka Allah ya ba ƴaƴanka mazaje waɗanda za su rike su hannu bibbiyu kamar da ka rike mu ni ban san to sai ya ji wani daɗi da farin ciki a ransa gobe Allah Allah yake ya sake ganin wani abu ya siyo miki na'am amma sai ya kawo zane ne na siyo miki sai kika karba sai kika fido sai kika duba sai kika yi tsaki yuda da na ji kana cewa ka siyo da zani na ɗauka wani zanin arziki ne na ɗauka sufa wax ce ko sufa holland ko aura ko exclusive yoyoyo ashe najeriyan wase yo irin wannan a tamfar abin ban haushi ma mai hoton aku wacce su gogo tun suna ƙarna <laughs> kai yayi ta aka gama na jikinsa zai sanyi ko ba zai sanyi ba to gobe sai ya ga wani abu yana sha'awan zai siyo ba zai siya miki ba Allah kansa in kana so ya ƙara maka nema to ka gode masa wa ista'zana rabbuku وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله ما دوكين سركي da kansa yake cewa la'in shakartum idan kuka gode la'azidannakum zan kara muku wala in kafartum in kuka butulce Allah ya ce inna azabi la lashadid lalle azabata mai tsanani ce kenan Allah ma yana so a gode masa balle dan adam ballewa balle dan adam dole sai kin ɗauki matakin godewa mai gida bisa duk abin da ya kawo in ya wuce fa ne komi kankantarsa ya kukulla da sai siyo naman miya na naira 200 in ya kawo ki yi godiya ki nuna murna ki da farin ciki amma kika bude naman mai ke kalla kika ce ni irin wannan ce fa nan ban ma san ya zan yi da shi ba to yanzu wannan dan naman duk kasusuwa wa zan ba wa zan hana yau da sai wannan naman min da bari kai ma aka dandaka waki aka sada ban shi ba to gobe ba zai iya sayo miki kaman wannan din ba matsala zaki samu a cikin gida saboda haka mata ku yi kokari ku gyara wannan yana daga wato wato ainihin point na rauni da kuke da shi wanda an ba gyara shi ba za a samu matsala Allah ta'ala ya samu dace na goma sha uku shine addu'a lahu yi wa mai gida addu'a da dama daga cikin mata ba ku iya yi wa miji addu'a ba ana so ki zama mai yawan yi wa miji addu'a bayan addu'o'in da kike masa na ɓoye to kuma ki rinka yi masa a bayyane a gabansa ba lokacin da mai gida ake so ki masa addu'a kamar lokacin guda biyu lokaci na farko da safe in zai fita da safe zai fita zai tafi ofis ko zai je kasuwa to ki raka shi har zuwa zaure inda dai daga nan in kin wuce gaba za a ganki to karki sai inda za a ganki a lokacin ne zaki tsaya ki masa na ki masa addu'a ya Allah ga mai gida na zai fita Allah ka kare mun shi Allah ka tsare mun shi Allah ka kai shi lafiya Allah ka dawo mun da shi lafiya mai gida Allah ya sa wa rayuwarka albarka Allah ya sa albarka cikin abin da zaka je nema Allah ya wuzuri aka albarka inna da ta haihu ka Allah mata albarka na'am wannan addu'o'i da zaki masa a ransa in ya fita wallahi har san da zai dawo ke yake tunawa bai iya mantawa da ke a yini babu wata wacce za ta gitta a gabansa ta burge shi na biyu in ya dawo gida da gajiyarsa ta dawowa baya an karɓe shi hannu biyu ana wani abu a waje an dakatar ya yi sallama an karɓi abin da ke hannunsa an raka shi zuwa cikin ɗaki ya zauna to kada ki fita ana so ki zauna kusa da shi a daidai wannan lokaci ki faɗa masa kalmomin da za su sanya masa zuciya ya gane cewa ya dawo cikin gidansa ya dawo inda yake da gata ki mashi addu'a mai gida wannan wahala da kake sha akan mu Allah ya sa ta zama sanadiyar aljannar ka a lahira kaga yadda ka gaji kai zufa duk dai saboda mu Allah ki masa dogayen addu'o'i duk matar da ke wa mijinta wannan bai iya rabuwa da ita kuma wallahi ba kan ba har da kafafun sai ta samu abin da ya saura kawai Allah ya baku ikon yi Allah ta'ala ya samu dace ka'ida ta goma sha hudu al'i'tina'u bi ta'amihi lura da abincinsa lura da me lura da abincinsa ana so ki lura da abincin mai gida malamai sun ce cikin mai gida hanya ce da ake bi a shiga zuciyarsa hanya ce da ake bi a shiga ina a shiga zuciyarsa ki san lokacin da mai gida yake so ki gama abinci ki iya kokarin ki kin yi maintaining wannan time table kina gama abinci lokacin da ya kamata ki koyi abinci duk mijin da ya auri matar da bata yi abinci ba da bakin ciki zai mutu na taɓa baku labarin wani mai gida wani mai kuɗi sa talaka tare suke cin abinci matar mai kuɗi bata iya abinci ba matar talaka ta iya abinci mai kuɗi sai ya gama cefane amma in ya kawo abincin sai ka ji miyar kamar an jika kan akuya a ciki shi kuma talakan kuka da wake da ruwa za a hada three alive amma ka jimiyar ta yi saboda ta iya girki Rannan suna cin abinci mai kudin yana cin abincin talaka yana santi don tare suke cin abinci ya ce kaga dai kai talaka ne dan cefanin naka bai taka karya karya ba wake da kuka da ruwa sai dan mage da za a sa amma in ta miyan nan malam sai ka jimiyar ta yi daɗi zakwai zakwai ya ce amma hagani matata in kawo kilo na hanta da na koda da kawo leg da kawo tail da kawo tozo da karafish da ɗanyen kifi amma idan ta yi miya ashe dai lokacin matar ta fito tana jin me yake faruwa ta ce to munafikin Allah idan na miyar kuma sai a yi kaka sai waya ya kalle ta ya ce ita ma sai ta yi daɗi zakwai zakwai in eh, tambaye ku tsakaninku da Allah abinda take so ta faɗa yake so ya faɗa kenan ya yi me na'am wannan shi zai nuna muku hatsarin da ke cikin mace bata yi abinci ba dole ki koyi abinci kuma ki koya bi ma'anar kalima kuma 'ya'yanku mata ku dage su iya abinci ana samun matsala anan musamman ma a birane da safe ta tafi boko da yamma islamiyya da daddare ajin hadda ba ta da lokacin da za ta shiga kicin ta ga ake yi akwai matsala shi mai gida da aure yarinya ta haddace izo ashirin amma ba ta iya abinci ba kare ya zama izo goma kawai ta haddace sauran izo goman daga dan wake dan gauda kubewa kuka taushe dambu da faduka kato da lage dinduku sauran izo goma su tafi a can bai da matsala kun gane karatu idan kina da hali Allah ya buɗa miki yar wadata ki yi studying mai gida psychologically ki ga me yafi so ina fata an gane wannan idan ɗanyen kifi ya fi so wata ran bai san hawa ba bai san sauka ba ya tafi ofis ko ya tafi kasuwa sai ki ɗauki kuɗin ki yi amfani da shi ki aika a siyo ki shirya masa pepe fish na musamman na'am yana dawowa ya san ce fanan da ya abin da yake tsammani a kawo masa shinkafa da wake da mai da yaji sai a kawo masa wata 'yan matsakaiciyar kula in ya bude sai ga farfesun kifi abin da ya fi so yace a wannan fa ta ce asusu ne na hada na siyo domin ga kana so shi yasa aka maka wannan na musamman ne wato dole zai je yana son ki yana kaunar ki a zuciyarsa da wannan zainab bintu jahash ta kwashe kafan sauran matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da kai matsayin hatta irin su Hafsa da su Aisha suka fara kishin ta a cikin gida kawai haka ta tsaya ta karanta annabi ta ga me annabi yafi so na abinci sai ta ga ba abin da annabi yake so kaman zuma sai ta tana da zuma a ɗakin ta bayan sallar la'asar annabi yakan zagaye ɗakunan matansa duka kowace shi gaida ta da ya shigo ya zo ya zauna ɗakin ta gwargwadon zaman da yake yi a sauran ɗakunan mata an gama gaisawa an gama abuwa zai tafita sai da ce abi ya rasulullah naga kana son zuma ga wata zuma dan sama maka tana da kyau ya rasulullah ya kamata ka dan sha kadan annabi ce a zuma muka samu annabi yana son zuma sai ya ce kawo sai ta kawo zai dawo ya zauna ko ba zai dawo ya zauna ba na'am ya ake shan zuma kamar yadda ake shan kunu kamar yadda ake shan soba rodo da sauri da sauri ya ake sha kenan zai bata lokaci da yawa a cikin ɗakinta saboda haka ita shi kenan ga annabi Allah ya bata kawai sai ta ƙara zama ta rinka ɗauko masa taɗi na ƙauna da soyayya tana kallon sa yana shan zuma tana ɗan masa fara'a ana ɗan taɗi mata suka rasa yadda aka yi annabi ya shiga wannan ɗakin ya fito ya shiga wannan ɗakin ya fito ya shiga ɗakin zainab bintu jahash shiru na'am wannan ya ƙara mata kima a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai ƙara mata ba to saboda haka kada ki yadda ki wasa da abincin mai gida khalifa umar ibn aziz ya taba dawa gida ya ce an gama abinci aka ce ba a gama ba ya koma masallaci ya dawo ya ce ya abinci an kare aka ce ba a kare ba har yanzu ya sake fita sai a na uku da ya dawo aka ce masa an gama ya ce to alhamdulillah aka kawo masa abinci bayan ya ci abinci ya sha ruwa sai kira matar ya ce zo zauna ki ji in baki shawara ta zo ta zauna ya ce abinda zan gaya miki barin mai gida da yunwa ya fi hatsari fiye da barin yaran gida da yunwa kenan ki bar ɗanki da yunwa ya fi sauki akan ki barwa da yunwa akan ki bar mai gida da yunwa domin daga cikin abin da ke sa mai gida saurin fushi a cikin gida akwai yunwa a ciki kuma in kin yi abinci akwai matar da ta kan yi wa mai gidan laifi ya fasata amma in ya dawo ya samu ta yi abinci mai kyau ta aje masa a dining tebul للغيب بما حفظ الله يا ايدن برني واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا واي إن الله كان عليا كبيرا الله ما دوكين سركي يتي فالصالحات ماتا نقري الله يتي قانتات ما سبي يعني غمجي سنة حافظات للغيب ما masu كان kansu أباكي a fake yayin da mai gida bai nan ba za ta mai da kanta ballaga zaban kaura kowane namiji na iya magana da ita ba yanzu lalacewa cikin al'umma ana iya samun mata aure tana zina bala'i ya gama zama bala'i kenan mata aure da zina bala'i ya kare kai ba magana ki zina ba ba zina ba ki bari wani ɗa namiji ma ya ga wani ɓangare na jikinki da bai kamata ba ai wannan kaɗai asara ta gama zama asara akwai matar da na sani tana da abin nan high bp hawan jini amma kun san wani abu duk wata ko wani lokaci an sanya mata sai ta je an gwada amma wallahi namiji bai sai gwada mata ba kun san dalili idan likita namiji zai gwada yana taba jikinta jinin zai hau saboda ita a duniya a babin larura ma ita ba ta iya gamsuwa da wani ya taba jikinta yana tabawa jinin zai hau ƙarshe sai abin ya zama rashin lafiya kamar da ƙira za ta rayu har likitocin sun san da haka sun gwada sun gwada sun gani dole sai an nemo nasu mace ita ce wacce za ta zo ta gwada ta kenan wannan yana nuna duk yadda za ki ki tabbatar da cewa kin ɗauki mataki na kare kanki mijinki ya ya gamsu da ke ɗari bisa ɗari ba za ki iya shiga alfasha ba mazaje suna son mace kamammiya abin da zai ba ku mamaki ko da su ba kamammu ba ne yanzu namiji ko mazinaci ne bai san matarsa a ce ta zama mazinaciya haka ne ko ba haka ba ne akan samu wanda sun gama kwashe kayansu daga gaban annabi wata mata ta taba yi mun tambaya ta ce alagafarta ta malam na aure wani mai gida saboda kawai yana samun kuɗi ya buɗe wuta banda zina bai da ake yi ta ce da 'ya'yan arna ta ce na masa wa'azi na masa wa'azi ƙarshe abin da ya gaya min ya bani dama duk saurayin da na gaya min nima in je in zina da shi shi ba zai iya daina ba amma ya bani wannan dama kuma ba zai zarge ni ba ba zai hukunta ni ba kun ga wannan ai ya zama bunsuru to amma irin waanda suka zama chronic irin waɗannan su ne kaɗan mafi yawan maza ko da shi yakan ɗan ɓuya ya yi tsiya to yana son dai matarsa ta zama kamammiya ina fata an gane wannan Allah ya raba ku da auren maza da ba kamammu ba Allah ya sa mazajen ku gaba ɗaya su zama kamammu ko Allah ya ba ku ikon kamewa saboda haka wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske matukar kina so ki samu fada a wajen mai gida abu na goma sha tara shine hibzu malihi lura da dukiyarsa duk abin da kika san dukiyar mai gida ne karki bari a lalata akwai wasu mata da zai a very careless duk wani abu da ka sani in rediyo ya saya mata in Allah ya dante sati uku za a bata ta in dutsen guga ya saya in Allah da ba sati biyu zai touch in talabijin ya kawo in Allah ya da sai ta lalata soket soket din gidanta duk wata ɗaya ko wata biyu sai an canja fankar ɗakin ta ita yadda ka san mai haƙorin ƙarfe ka rasa ya aka yi ita ke gurgurar abubuwan koya ake ka gagara ganewa akwai matar da ko zani aka saya mata in Allah ya da baya wata biyu zai huje <laughs> balle kayan mai gida balle dukiyar mai gida irin wannan mata da wuya miji ya kaunace ta da wuya miji ya so ta Allah ka gafarta mana bai haka masharakatuhu fil farhi wal huzn ki rinka yin tarayya da shi cikin farin ciki da bakin ciki idan yana cikin farin ciki ki taya shi farin ciki idan yana cikin damuwa ki dauki duk matakan da ya kamata ki dauka sai kin ga kin cire damuwar daga cikin zuciyarsa ana so ki san lokacin da mijin kike cikin damuwa kuma ki gano hikima irin taku ta mata da zaki cire wannan bakin ciki daga zuciyarsa ki maye shi da farin ciki akwai mata da duk da mijinta ya shigo ɗakinta cikin ɓacin rai wallahi ba zai fita ɗakin ba sai ta sa shi dariya akwai su ko babu sai ta sa shi ya koma yana fara'a akwai wacce sanda zai shigo cikin ɗakin ma ita shara take ko kallonsa ba za ta yi ba da yan ledodinsa haka zai wuce cikin ɗakin sai ya je ya zauna ya ji shiru ya ce talatu ta ce menene ba ki gana shigo ba ne to baka gani shara nake <laughs> to a lokacin da ya yi sa za ta shigo to yanzu na shigo ba za ki zo ki ji me ke tafe da ni ba to kai din ne na ga kai wani shigowa a tsime a tsime haka to ni billahi lazi irin wannan hada fuska ni ban saba da shi ba ko a gidanmu to naji ya shigo a tsime wa aka dorawa nauyin warware matsalar aikin office ɗinki idan kika bar shi yadda ya shigo a tsime ya fita a tsime baki aikin office ɗinki ba Allah ka gafarta mana wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske na 21 ijabatuhu iza aha ila firashihi ana so ya zama zata ansa masa a lokacin da ya bukace ta zuwa ga shimfiɗarsa akwai mata waɗanda ke sa wa mijinsu ƙa'ida kamin ya kwanta da su wata za ta ce yana so ya kwanta da su sai ya kawo mata gasassar kaza wata sai ya kawo mata tsiran koda wata sai ya siyo mata ice cream sai ka ce karuwa akwai su ko babu akwai wacce da gangan sai ta ce bata da lafiya kuma lafiyar ta kalau ko ta ce jininta ya zo kuma ta san ƙarya take akwai wacce kuma za ta yi ta yaudararsa kawai ta tsaya a waje yana can yana jiranta yana zainaba tana ina kwashe kayan shanyan nan ne in ta gama tattarawa ya ji shiru ya sake kwala kira zainaba ta ce kwanukan nan nake kwashewa da haka da haka har sai ta tabbatar bacci ya kwashe shi sanan ta lalabo ta zo ta kwanta sanda zai farka gari ya waye yara sun tashi dole rungumi kaddara irin wannan mata kullum tana cikin fushin Allah tana cikin la'anar mala'ikun Allah ina fata an gada wannan kuma ina tsorace mata kan rashin masara ya sa shi awo a wajen awo din kuma ya auno mata cutar kanjamau ya hada ta da bala'i tun daga nan duniya Allah ka gafarta mana Allah ka samu dace saboda haka wajibi ne akan ta ta ga cewa ta ansa kiransa a duk lokacin da ya kira ta ban sani ba ko an fahimci wannan karatun na'am ka'ida ta 22 mura'atu ahwalihil jinsiya wato ana so mace ta lura da yanayin mijinta yaushe ne yake da ta? yaushe ne yake da sha'awar ta? ana so ta gano wannan idan ta gano ana so ya zama ba sai shi ya neme ta ba ta san halin da yake ciki akwai lokacin da dan wani girman kai girman kai yake ji haka ya dan nuna yana da bukatar ta yana ganin kamar ya dan rage class ɗinta to in ta gane irin wannan yanayin sai ya zama ita ta neme shi domin ta ci gaba da rike masa kilasinsa ina fata an gane wannan duk mijin da yake auren irin wannan matar to za ka ga cewa yana girma mata yana ƙara ƙaunarta ina fata an fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace na'am ƙa'ida ta ashirin da 23 la sun sirrahu kata yadda ta bayyana asirinsa a waje ana so ta rufa masa mai saboda alƙur'ani mai girma ya ainihin wato bayyana mata ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم الله ما دوكين سركيتي هن لباس لكم matanku tufafi ne a gare ku wa antum libasul lahunna kuma tufafi ne a gare su amfanin tufafi shine rufa maka asiri da rufe tsiraicinka ko ba shine amfanin tufafi ba to haka ake so mace ta zama a wajen miji haka ake so miji ya zama a wajen mace akwai wace sirrin gidanta kullun yana cikin gari kuma wa za ta kai ita za ta kai da kanta in ziyara ta kawo miki magana gidanta za ta fara in ke ka kai mata ziyara ana gama gaisawa billahi lazi abin ake a gidan nan ni ban ma san yadda zan yi ba sai ta fara ɗebo wasu sirrance sirrancen da ke tsakaninta da mai gida ta gaya miki wannan matar dole miji ya tsane ta giya da miji ya ba zai so ta ba saboda mai tona masa ce asiri asiri da ya fi kowanne zurfi ya fi kowanne a rufe shi shine asirin da ya faru tsakaninta abin da ya faru tsakaninta da shi bayan an kulle kofar ɗaki an sake labule to duk abin da ya faru a daidai wani lokaci haramun ne ta fiddo da shi waje wata rana an yi sallah a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam maza suna gaba mata suna baya annabi sai ya tsaya ya tambaya ya ce a cikin ku mazaje akwai wanda zai shiga ɗaki ya aikata wani abu da matar sai fito waje ba da labari maza suka yi shiru ya ce ku mata a cikin ku akwai wacce mijinta zai shigo cikin ɗaki su aikata wani abu ta fita waje ta ba da labari mata suka shiru nan take akwai wata yarinya sai ta miƙe dan annabi ya ganta tace ya rasulullah wallahi innahum la yatahaddasuna wa innahunna la yatahaddasna mazan suna bada labari matan ma suna bada labari muna ji abinda suka yi da mazajen su a daki su fito su bada labari sirrin su na kwanciya su tona asirin su a waje na'am sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun san misalin wanda ya aikata haka suka ce a annabi ya ce kaman shaidan ne ya samu shaidani ya yi zina da ita akan hanya mutane na kallo wannan shine hukuncin misalin wace ta aikata wani abu da mijinta ta je ta bada labari akwai wace duran da mijinta ya kwanta da ita sai ta buga wa da safe ƙarya nake akwai su duran da ya kwanta da ita gari na wayewa za ta buga wa ya haya wallahi kasala nake je kin san mutumin yana gari baki ma san yadda aka yi ba wannan yar wuta first class kenan kun san a jahannama ma akwai first class akwai business class akwai economy class to ita wannan a business class za ta zauna a jahannama na'am ba wayewa ba ce rashin kunya ne fitsara ce ba addini ba ne islam bai yarda da shi ba allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asiri ƙa'ida ta 24 al-muhafazatu ala ma yuharriku gairatahu kiyaye duk abin da zai motsa masa kishi shi mai gidan kiyaye duk abin da zai me zai motsa masa kishi shi namiji da kuke gani ya fi mace kishi Allah ne ya taimake shi aka ce ba za a masa kishiya ba yadda zai yi wa matarsa amarya da ita ma Allah ya da tawo masa ango da kun ga bala'i a gidan to amma mun yi sa Allah ya tsallakar da mu ku da Allah ya dora ku kuma ku yi hakuri ba laifin mu bane Allah ne ya ce ai an gane wannan amma ku ce amin ba <laughs> na'am to duk yadda zaki baki motsa kishin mai gidanki baki wannan yanzu mijinki da zai zo ya same ki da kaninki uwa ɗaya uba ɗaya amma baligi ku kaɗai ku biyu a ɗaki kuna tattaunawa in ya shigo sai ya ji ba daɗi kaninki ne uwa ɗaya uba ɗaya ko yayinki uwa ɗaya uba ɗaya ko sake ke ko mutuwa ya bai halatta ki aure shi ba amma sai ya taɓa masa kishi ɗaya daga cikin sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina jin abdullahi dan mas'ud allah ya ƙara masa yadda ya siyo musu tufa shi da matarsa an san tufa apple shi ya ɗauki ɗaya yana ɗan ɓantara ita ma ta ɗauki ɗaya tana gutsira sai wani yaro ya shigo ya ce a taimaka min da abinci sai matar ta ce zo ka karɓa yaron da ya zo sai ta ɗauki tuffa ɗin da ta fara ci sai ta miƙa mashi ana miƙawa yaro yaro sai ɗauka ya fara gurgura kamin ka ankara abdullahi ɗan masa'ud ya falle ta da mari ya yi mai sai ta tsaya ta kalle shi ta ce a ah, saboda na yi sadaka da tufa shine na cancanci har a hukunta ni da duka ba kai ka karantar da ni cewa in rinka yawan yin sadaka ba tana bishe tiririn wutar jihar na ranar tashin alkiyama abdullahi dan masauda ya ce ya eh, kwarai da gaske ni na koya miki wannan karatu to amma in zaki sadakar sai ki ɗauki apple wanda baki riga kin gutsure shi ba apple guda ɗaya lahiyayye sai ki ba yaran yanzu wanda kika riga kika fara ci ne kika bashi kin gutsira ga shacin haƙorinki a jikin apple din ga inda labban bakinki nan masu kyau suka taba a jikin apple din sai kika mika wa yaro sai na ga ya kai bakinsa zai sa daidai inda haƙoranki da labban bakin nan naki suka taba yace sai na naji bakin ciki kaman zan mutu to tun da shi yana nesa ba zai nausu ba ke ke kusa <laughs> na ashirin biyar la tuksiri a kar ki zama mai yawan kai ƙara kar ki zama mai yawan kai ƙara guda biyu kar ki yadda ki zama mai yawan kai ƙaran miji kar ki yadda ki zama mai yawan kawo miji ƙara ya kai ƙaran miji duk abin da ya faru sai kin faɗa a gidanku da mamaki ta bugo duk abin da mijinki ya miki ki kokari ki daure ya zama nan labarin ƙaran mijinki ko ko kai bai zuwa ga iyayenki sai duk matakan haƙuri kin gama bin su sun gagara ba wani mataki da ya saura kamin labarin ya isa idan kullun zaki kai karasa kullun zaki kai karasa da mutuncin ki da na iyayen da nashi duk sai su zube gaba daya sannan ki zama mai yawan kawo miki kara duk abin da kishiya ta miki sai kin kawo kara ni wallahi abin da ake a gidan nan dan kai nake hakuri ba karfi na tafi ba ba kuma wani asali tafi ne ba kuma to to kullun kina kawo masa kara har sai ya zama magana ke bata da tasiri amma kishiya za ta miki abin da ba daidai ba ki yi haƙuri ki ce ya Allah na yi haƙuri ba don ita ba don mijina ya zauna lafiya Allah ka bani lada wallahi albarka wannan Allah yana iya sa ɗaya cikin yayan ke zama mahaddacin ƙur'ani saboda wannan haƙuri da kika yi gani kaman karamin abu kika yi ita kishiya ba don ita zaki haƙuri ba don wa zaki haƙuri don miji ki yi saboda Allah saboda kare mutuncin mijinki yanzu misali wani ya shiga halin kakanika sai aka yi masa hanya ya je ga gwamna don gwamna ya taimake shi aka faɗa gwamna gwamna ya ce ba matsala ya zo ya same ni a gida wannan mutumin ya je security suka duba suka ga sunansa gwamna ya ce a bashi dama a iso ƙarshe aka shigo da shi falon gwamna ya zauna a falon gwamna yana jiran gwamna ya fito kamin gwamna ya fito sai ga ɗan gwamna ya fito daga cikin gida ya ci abinci duk ya ɓata rigarsa da miya yana zuwa wannan bako da ya zo neman taimako wajen gwamna kawai yaron sai ya zo da dariya sai ya rungume shi yana baba baba ga jikinsa duk miya ya sako riga sa fara kalkal duk yaron ya bata masa ita da miya in tambaye ku tsakanin ku da Allah zai kwada yaron da mari me yasa <laughs> dan yaron ko dan wani abu saboda yana son yaron ko kuma saboda akwai wani abu da yake so bai so ya rasa ba saboda yaron ba ko saboda wa saboda baban yaron akwai abin da yake nema wajen baban yaron to yadda miji yake a cikin gida kenan idan matarsa ta miki abin da ba daidai ba ko ɗansa ya miki abin da ba daidai ba ba dan matar ko ɗan zaki haƙuri ba zaki haƙuri saboda mai gidan ne saboda Allah ya ce in kin yi haƙuri domin mai gidan ya samu natsuwa da kwanciyar hankali ke kuma Allah zai lullube ki da rahama tun daga nan duniya kamin a je lahira saboda karki zama mai yawan kawo mai gida complain in kullum zaki ka masa complain kullum aikin kike na wallahi duk da yake son ki sai ya tsane ki tun yana baki gaskiya har sai ya fara cewa kai ruwa baya tsami banza ke ma baki da gaskiya an gane wannan Allah ya ba mu ikon kiyayewa na'am na 26 ko ne lahu zaujatan wa umma ana so baki zame wa miji mata kawai ba bayan kin zama masa mata kuma zama uwashi zama me zama uwashi babban magana idan kika tsaya a matsayin kawai ke mata ce za ki samu feluwa bayan kin zama mata zama me akwai abubuwan da uwa ce kawai ke yi wa ɗanta rinka yi masa irin wayannan abubuwan wasu abubuwa ne uwa kawai take yi wa na'am akwai wa yaron wanka ko <laughs> ba ku an samu ba uwa wake waɗanta wanka ita ko to zama wa mijinki wanka akwai abin da ba ku gane ba mace ta yi wa mijinta wanka ya fi lada fiye da ta yi waɗanta wanka <laughs> tofa yau mala ya zo da sabon karatu ba sabon karatu ba ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da matansa yake wanka da suwa yake wanka da matan shi saboda haka in zai yi wanka bi shi cikin bandakin ɗau sabulu da soso ki wanke shi sal ki ɗaure shi ki ɗau tawul ki goge shi ki fiddo da shi ki shafa masa mai ki masa kwalliya sannan bi salam. in zai tafi ofis ya dawo lafiya duk mata da kiwo mijinta wannan bai iya rabuwa da ita mazaje ga ku a zaune tsakanin ku da Allah za ku yi sake mata tana muku haka kun ji sun ce ba za su iya ba ba su iya Allah ramaya malarul <laughs> na'am uwa ita ce in ɗanta ya tashi da shagwaba za ta ringa ɗauka abinci tana sa masa a baki ko tana fidin ɗin shi yi masa haka zaujatan wa umma in bai da lafiya nuna masa tausai irin wanda uwa ke nuna wa ɗansa ɗanta ana so ki lura da mijinki kamar yadda uwa ke lura da ɗanta ƙarami a lokacin sanyi haka ake so ki lura da mai gida da daddare in kin tashi daga bacci ki tsaya ki duba ki ga ya yake bacci shi uwa haka take ɗanta ko ba haka take ba in kin lura ya haɗa zufa ne bargon da ya rufu da shi an ɗauke wuta ɗakin ya yi zafi ki rage ki dauko blanket mara nauyi ki lullube shi da shi in ya kama ki dan masa fifita sai ya bushe baccin sa ya kara nauyi ki masa sannan ki koma abin da kike wa danki kenan na'am kuni lahu zaujatan wa umma akwai wani sirri a ciki kila nan gaba zan karantar da ku <laughs> ƙa'ida ta 27 sa'idihi bi maliki in kana laki mala in kana laki malun sa'idihi bi malik in kina da dukiya taimaki mijinki da dukiyarki ki taimaki mijinki da me da dukiyarki maza Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa'azi a masallaci mata su rinka sadaka zainab mata abdullahi dan masaud Allah ya kara mata yarda ta ce to ni ga kuɗi na tana da zan yi sadaka to amma annabi yayi annabi yayi wa'azi ai sadaka ga kuma kuɗi na tana da zan yi sadaka to amma kai ma talaka ne ko zaka je ka tambayo mana annabi in ya amince kai sai in baka kuɗin sadaka abdullahi dan masaud ya ce gaskiya kin kawo shawara mai kyau to amma ina jin kunya ba zan iya zuwa in tambayi annabi in ce ya halatta mata ta ban sadaka ba zan iya ba amma ke na miki izini ki je ki tambayo shi da kanki Zainab ta zari hijabin ta ta sa ta kama hanya ta je kofar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta hagi annabi ga ya zaune tare da jama'a sai ta ga ba za ta iya isa wurin ta tambaye shi ba sai ta tsaya tana tunanin ya za ta tana nan tsaye sai ga wata mata ba an cikin matan Madina tana zuwa ta same ta suka gaisa ina zaki je zainab ta ce wajen annabi na zo in masa tambaya matar ta ce ni ma wajen annabi na zo in yi tambaya zainab ta ce tambayar me zaki ta ce ba annabi ya mana wa'azi mai sadaka ba to ni mijin nawa talaka ne shine nake so in tambayi annabi in ya yadda shari'a ta yadda in ba miji na sadaka zainab ta ce ni ma abin da ya kawo ni kenan sun zama su nawa sun zama su biyu suna nan tsaye sai ga usama ibn zaid yana zuwa sai suka kira shi suka ce je ka kai wa annabi tambaya ga tambayar da muke so kawo mana wajen annabi ba mu iya zuwa wajensa ba annabi yana zuwa zainab abin nan usama yana zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah kaga mata yi guda biyu can tsaye cikin hijabi annabi yace eh tambaya ta kawo su kayi wa'azi ai sadaka suna da dukiya da za su yi sadaka da ita ya halatta su ba mijinsu annabi ya ce a'a wasu mata ne masu basira haka usama ya ce ɗayar na santa zainab ce annabi ya ce wa ayyu zayani wace a cikin zainabobin usama ya ce zainab matar abdullahi dan mas'ud ya ce ɗayar fa ya ce ɗayar ban santa ba wata mata ce cikin matan madina sai annabi ce isa wuri ka je ka same su ka gaya musu idan suka ba mijinsu sadaka ladar da allah ke bayarwa su za a ninka musu idan kika yi wa miji ce fa ne ladan ninkawa za a yi akan ladar da za a baki yin wani kika ba in kika ɗinka masa riga lada za a baki akwai matar da na sani mijinta dan gaye ne ita kuma tana so ta gan shi kwas-kwas idan Allah ya sa ta samu kuɗi bai sani ba dama ta san telan shi sai ta yanko ya duduka kamar set biyar haka sai ta aika wa telan telan dama yana da gwajinsa ta biya kuɗi a ɗinka a kawo sai ya zo ta ce mai gida ga wannan in ya duba ce a wannan fa ta ce yadda kake kwalliyar da mu ma ya kamata mu ba da gudunmawa a ciki na'am washe garin ya sheka wanka sai ya dauko da ya saka ta kalle shi chip chip ta bashi maki ko credit ko merit ko distinction ko excellent da Allah wannan mata zai kaunace ta ko ba zai kaunace ta ba Allah rama in kai ne zaka so ta ko ba zaka so ta ba tsakanin ka da Allah mata ta ta ta ka min sat goma kai ku sai Allahu akbar <laughs> Allah ba ya ce mata sa ta ta din ka masa set goma na'am in kira da wadata dan abin da zaki a cikin gida karki daina shi dan abu karami wataƙila ruwa kawai kika siyo masa faro zai ci abinci ba shi ya bada kuɗin ba wannan fa ta ce aikawa ne aka siyo maka dan abun karami ne ya fi karfin abun amma ba zai taɓa mantawa ba ba zai taɓa mai ba ba zai taɓa mantawa ba mata kun gane wannan karatun kun gano sirri? na'am in baki share masallaci ba za ki share kasuwa in ba ku taimaki mai gida ba to ko kin tuba kin daina zuwa wajen boka ba mamaki wajen anko a ci kudinki haka nan kawai za a aure kina zaune kawai a turo miki anko <laughs> yana faruwa ko bai faruwa kawai a turo miki zanin dubu uku a ce za a yi anko ba asara ba ce ke baki niyyar sayan zani a lokacin ba kina da zannuwa kina da wadatar su an ɗaibe ki an sanya ki cikin wani rudu baki taimaki mai gida bakin fada cikin shiriri ta Allah ka gafarta mana na 28 shawirihi fi ma ya kusuki ki rinka shawarta sahata cikin abin da ya shafe ki mai gida yana so ya ga duk abin da ya shafi matarsa kamin ta sai ta shawarce shi da za ki ɗinka zani da kuɗin ki kin ɗaura kina wa mai gida kwalliya da shi ran nan sai kika shirya za ki kyauta da zani kamin ki ki faɗa mashi mai gida eh wannan zanin ina so zan bawance ci aiko kin kyauta Allah ya saka miki da alkhairi sai ya ji daɗi a ransa ba shi ya sai zanin ba ke kika saya da kuɗin ki amma za ki kyauta da shi kin shawarce shi mata kun gane wannan kar ku yi ku yi wani abu ba tare da shawarar mai gidanku ba wannan yana sa mace miji ya kaunace ta ya so ta na'am na 29 hafizi ala rashaqatiki wa launiki yayin da miji zai aure ki kika ga ya ce yana son ki to yadda ya ganki na haka yake son ki kun gane karatu mizi yayin da ya ganki ya ce yana son ki ai bai ce yana son ki ba sai da kika yi mashi ko to yadda kika ganki nan ya ce yana son ki to haka yake so ya rinka ganin ki yi kokari ki kin ci gaba da zama haka ba ku gane karatun ba na'am tana yi wa ke asiriri ya ce haka baki da jiki sai mijinki ya ganki yana son ki sai ya auro ki to abin da ya sa ya aure ki wannan rashaka da kike da ita ita ya gani yake so to in kin zo gidan miji rinka lura da ki karki ta ɗiba shinkafa da dankalin turawa kamin ai watanni kin yi shirge giya sai dai na sanki kun gane karatu yayin da ya ganki ya ganki ya bulbul sai ya auro ki to haka yake sanki in kin zo lura da kanki yadda zaki ci gaba da zama haka kar ya auro ki ki ce ai yanzu yayin da ake yi mace ta zama siririya bari in sha silimin kawai ki je ki samu wani shayi na silimin ki ta sha ki bushe to shi kuma da haka yake son kin kin samu matsala ko baki samu matsala ba in kuma a bushe ya auro ki to yadda kike busa sannan haka yake so kai ke ce baki san da wannan ba to kishi yake wata kosasshiya ce sai ki ce to za a rena mun hankali bari in sha sha ka fashe sai ki sha sha ki fashe kika zama rimbi daya to nan kuma kin samu matsala kun gane wannan idan miji ya auro ki kar ki ce sai kin yi bleaching kin canja kalar ki kullum mace ana so ta zama tana alfahari da launin launinta ki ɗauka fari shi ake cewa kyau ana iya samun mace fara mummuna ana iya samun baka kyakkyawa ana iya samun wankan tarwada kyakkyawa ko wankan karfasa ko wankan kwado ko wankan kurungu ko na kalar fata jikinki yadda Allah ya yi ki abin da ake so ƙara inganta ta kada ki damu da kice sai kin yi ɗin ɗinta kin koma fara to ko kin koma fara in tafiya ta tafiya tana yiwa talauci ya shigo ba za ki iya sayan mayin ba yana faruwa ko ba faruwa ko tsufa ya shigo ƙarshe sai ke kin fara canja sai ki zama tukala sai ya zama fuskar ki fanta kafafun ki coca cola an samu matsala ko ba samu matsala ba to kiyaye wannan yana daga abin da ke sa miji ya ƙara ƙaunar matarsa an gane wannan na'am na talatin ƙa'ida ta nawa ta talatin izharin nadama watlibe min hul’afuwa iza sadara minki kaɗa'un aujar hati mashairahu wannan very very important mata ku saurare shi da kyau lallashin mai gida da ba shi haƙuri in an masa laifi lallashin mai gida da me da ba shi haƙuri bahaushe ya yi wata magana ko magana kama a ƙura'ani ya ganta ya ce matar na tuba ba ta rasa bijin aure matar na tuba akwai mata masu faɗin rai da girman kan tsiya wai ta yin ta wa miji ne wai ta ce masa ya haƙuri wai ita tana gaggazawa ne saboda haka in magana zai daina mata ya daina saboda haka miji ya ta fushinsa har ya gaji da fushin dole ya dawo ya sassauto a cigaba da tafiya wannan matar miji ba zai taba santa ba zai taba kaunarta ba abinda miji yake so mace in ta masa laifi ta zo ta same shi ta bashi hakuri ta nuna masa ta da ɓacin ransa mai gida ka yi hakuri duk sanda na ɓata maka rai nakan ji ba daɗi yadda kake kokarin kyautata mun kake nuna mun soyayya da kauna kake sa ni dariya kake sa ni fara duk abin da ce ka mun kake wahala saboda ni a ce na maka laifi na bata maka rai wallahi mai gida har na ji na tsani kaina don Allah ka yafe mu sai ce hmm, ba komi shi nan kuma abin ya fita daga zuciyarsa har abada wannan haƙurin da kika bashi sai ya je yana son ki fiye da kamin ki masa laifin ko Allah in ka masa laifi ka tuba ka nemi gafara a wajensa Allah yakan ƙaunace ka ƙauna fiye da ƙaunar da yake maka kamin ka masa laifi ba sani ba ko kun gada wannan saboda haka duk lokacin da kika fusatar da mai gida ko kika masa laifi samu lokaci ki lallashe shi ki kambama abun ki girmama shi ki nuna cewa lallai kin aikata abin da ba daidai ba ki lallashe shi ki nemi afuwarsa ki ba shi haƙuri wannan zai sa ya ƙaunace ki in zaki iya ma haɗa da zubar da hawaye wannan hawayen da zaki zubar kar ki ɗauka a ƙasa yake zuba a kan zuciyarsa yake ɗiga duk taurinta sai ya narka shi ya koma zuciyar ta yi laushi yadda kuma zai dawo a duniya babu wacce yake so babu wacce yake ƙauna kamar ki Allah ta'ala ya sa mu dace wayannan siffofi guda talatin duk matar da ta same su sai ta mallaki miji da kan da ƙafafun da hannuwan da cikin da da da da duk sai ta mallaka gaba daya sai ya zama ko ita ko rijiya sai ya ji a duniya bai iya rayuwa ba tare da ita ba kuma duk abin da take so ya mata matukar bai saba wa shari'a ba in dan adam zai iya a duniya sai ya mata Allah ta'ala ya samu dace da wannan nake addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarku albarka Allah ya zaunar da ku lafiya da mazajen ku wacce mijinta ya fandare Allah ka gyara mata shi wanda ke cikin wani hali na saban Allah Allah ka shirye mata da shi wacce ba ta da ɗa Allah ka bata wacce ke da ciki Allah ka sauke ta lafiya wacce ke cikin halin damuwa Allah ka yaye damuwar wacce ke cikin rashin lafiya Allah ka bata lafiya wacce mijin ke cikin talauci ana kokowa da masara yau a da masara gobe ta kada shi jibi ai zubar gade Allah ka bashi ikon ka da masara Allah ya zaunar da ku lafiya ya rufa muku asiri duniya da lahira duk wacce ita kadai ce a wajen mijinta ina roƙon Allah ya buɗa masa ƙofofin arziki a cikin satin nan ya mata amarya guda hudu su uku su zama su hudu <laughs> subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar to alhamdulillah na fahimci dai wannan addu'a ta ƙarshe masu ce mata amin 'yan kaɗan ne <laughs> to kuma duk daga cikin tambayoyin da kuka rubuto da yawa rabin su akan addu'a ne kuma ikon Allah duk abin da kuka rubuta kuna neman addu'a a kai malayan ambace shi a ƙarshe sai dai ta ƙarshen nan ne kaɗai ban ga wata ta rubuto tana nema ba <laughs> Allah ya mana muwafaka a lokaci ya yi nisa ba za mu iya samun damar amsa tambayoyi ba ga baki ɗaya sannan kuma waɗansu tambayoyin a cikin karatun malam na yau da wanda ya jiya duka malam ya amsa ki nemi kasa ɗin sai ki ji sannan kuma akwai waɗanda rubutunsu bai yi kyau ba sannan kuma akwai wasu tambayoyin waɗanda ba za mu karanta su a nan ba ah, abu na farko malam akwai ɗan agajin mu malam kabiru organizer secretary na state ya aiko ya ji zuwanka yana roƙon addu'a shekarar shi guda da yin haɗari yana kwance baya da lafiya bayan haka akwai wasu mata da suka zo daga zaria musamman yawa wannan dan matashi malam ya kawo maka kyauta ne musamman tun kafin a fara karatu ya ce zai gabatar gare ka shine kawo sannan akwai wasu mata malam da suka zo daga zariya musamman saboda wannan tambaya suka kawo ta ce ina yawan ina da lalura ta kumburin ciki kuma ina yawan samun yawaitar fitar iska ko mai gidanta ya biya mata umra to tana zulumi yadda za ta yi wajen batun sallah da kuma ɗawafi da sa'ayi da za ta yi da yawan caccanza alwala shin ya za ta yi sannan kuma ta ce sa safa farilla ne a wajen sallah in baka sa ba ko tafin kafar ka ya fito sallar ta yi ko kuma ya abin yake to assalamu alaikum warahmatullah ita wannan larura ta ta zama ciwo idan an ce sai ta kiyaye alwalar sai dai ta daina sallah la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha shawarar da malamai suka bata duk sallar da za ta yi ta yi alwala ina fata an fahimci wannan ko ta ji wani abu na warwarewa alwalar kawai ta ci gaba da sallar ta har ta gama in dawafi ta je ma ta ci gaba da dawafin ta har ta gama in Allah ya da Allah ya karba sai maganar sa safa a wajen sallah abin da aka yi da mace ta bari a wajen sallah shine fuska da tafukan hannaye fuska da me da tafukan hannaye saboda haka idan rigar da ta saka ko zanin da ta daura ya sauka kasa yadda kafafunta ba sa fitowa ko ba ta sa safa ba sallar ta tayi amma idan ya zama na ko in ta yi sujada ko na abu mai kama da haka yakan zama kafafunta sun fito to abin da ya fi dacewa a gare ta ta sanya safa saboda samun cikakkiyar suturar musulunci na wannan kuma a akrama kallahu take cewa waɗannan abubuwa da kan lissafa na mallakan miji guda talatin shin za ta iya masaurayi na ɗaya na biyu take cewa maganar da ka ce na a yi magana fada-fada to saurayin da ke neman ka da aure shi ma za ka yi magana fada-fada ko shi za ka iya ta su samu now wai na abubuwan da aka ce za a yi mai gida aka ce za a yi wa wa aka ce za a yi wa mai gida aka ce za a yi wa saurayi wanda ba riga an aure shi ba a ciki ana iya samun abin da za a yi mashi a ciki kuma ana iya samun abin da bai halatta a yi mashi ba misali ya zo yana so ya ganta da neman aure ya halatta shigar da za ta yi zama akwai kwalliya da ado a ciki domin ya ganta annazaru ilal makhduba abu ne da musulunci ya yarda da shi misali an ce mata aure tana iya taimakon mijinta da dukiya yan tana da shi ita ma mijin saurayin tana da hali yana santa kuma ustazu ne ba wasu yan kwabbai aljihunsa ta sai kati na 1500 ta tura masa ai sai mu ci Allah ya mata albarka ina fata an fahimci wannan sannan magana idan ta zo za ta yi magana da shi ya kamata ta yi magana da shi kar ta yi da ta rinka lallan kwasa muryarta da yawa wajen magana da shi yadda zai iya kawo sha'awa a samu fitina a ciki ta yi ya kokarin ta ga ko bata masa fada fada ba amma dai magana ta tsaya normal an gada wannan Allah ta'ala ya samu dace ah, <clears throat> wannan take cewa malam okay ah, ka amsa ta gaba daya waɗannan shi kenan wannan take cewa kar lahun tana da miji ne amma mijin ya kasance yana da matsala irin ta neme-neme ƙarshe har 'yar eh, wacce yake zaunata take zaune tare da ita yar yar uwata yana neman har yawan shi yana neman ta shin ya zati da irin wannan mai gidan za iya neman rabu da shi ko menene hukuncin sa Allah ya sauka ana samun irin wannan bala'in akwai mazaje da yawa da suka yi wa kannan matan su ciki an aurar da mace wata mummuna al'ada ta hausa sai a ɗauki wata budurwa kanwata wai a ce wai 'yan zaman ɗaki ce wata gandame miyar budurwa shi ko dama fasiki ne ga neman mata da matar tasa ta yi ciki sai dai na sha'awar matarsa sai dawo wannan yake sha'awa in ba sa ba ta tafi makaranta ko ta tafi anguwa sai wani abu ya ci gaba da faruwa miji fasike irin wannan a ɗauki matakin da za a masa nasiha ya gyara in ya gyara alhamdulillah abin da ake so kenan idan ba zai gyara ba ta kai karan matsalar zuwa ga iyayenta a raba auren haramu ne ta ci gaba da zama da shi azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima zalika alal mu'minin ta samu iyayenta musamman ma wannan lokaci da ake ciki na yazo ya dauko cutar ya zo ya kanjama mata ya tafi lahira ya bata da jaraba an samu matsala ko ba samu matsala ba shi ya kawo kuke ganin zawarawa yanzu da dama daga cikin mazaje sai ga suna tsoron auren su kaga mace miya mutum mai kirki ba ita yake tsoro ba mijin da ya sako ta bai sanya yake ba ana cutar da mata ta wannan hanyar Allah ka sama mana mafita gaba daya saboda haka ta dauki mataki da za a samu gyara in ya gagara gyaruwa iyayenta su raba auren bai halatta su ci gaba da zama na ku yi hakuri lokaci ya yi nisa matuƙa kwarai da gaske saboda lokacin sallah waɗannan tambaya guda biyu wannan ciki tana tambaya ne tashi tana da fatan maka fatan alheri saboda auren da 'ya'yanka da kai sannan kuma tana tambaya shin an ce watannin baya an kama ka sannan kuma wannan ciki cewa tana neman malam kai mata bayani akan addu'ar da ummi salma ta ma addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi ya baiwa ummi salma to assalamu alaikum wa rahmatullah malam kwanakin baya an kama ka ba a kama ne ba a gada wannan na ummu salama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata addu'a addu'a da ya mata kuma shine Allah ya raba ta da kishi addu'a ne ya mata in kina so Allah ya raba ki da kishi duk addu'a da Allah ya sauke miki yi ki roki Allah karanta ƙur'ani ko ki azumi ko ki sadaka ko na mai kama da haka ba wata addu'a ce ta kamar me ba umu salma ba Allah ta Allah ya samu dace to akwai matan kungiyar asabil suna maka barka da zuwa sannan ku yi haƙuri akwai tambayoyi malam da dama waɗanda ya kamata a samu bayani daga wajenka cikakke amma lokaci ba zai ba mu dama ba cikinsu dai akwai guda ɗaya wacce zan roki malam cikin minti ɗaya da ya bayani a kanta wato yaro ne gare su sai ya tafi da mota sai ya bige wani yaro dan shekara uku zuwa hudu sai allah ya mishi rasuwa da allah ya mishi rasuwa sai iyayen suka yafe to yanzu zai yi azumi na kafara to amma in ya fara azumin kafara zai kuma makaranta kuma azumi zai zo ya riske shi shin ya yi kamata zai iya barin azumin kafaran sai bayan azumi ko kuma zai iya farawa ya zai da azumi na ramadan azumi na kafara azumi ne wanda an fara shi ba a bukata a yanke ba a bukata a yi me a yanke ana so an fara shi har ya zama sai an kare to yanzu idan ya ce zai fara azumi na kafara wata biyu sai ya zama misali a daga yanzu zuwa ramadan aina jin akwai wata biyu akwai akwai wata biyu so shi wannan larura ba ta fada kansa ba amma makadara kusa da ramadan ne yadda in ya fara ramadan zai iya shiga to in ramadan ya zo haramun ne a kowane azumi sai azumi mai sai azumin ramadan sannan bayan ramadan za a samu sallah ita ma ranar sallah haramun ne mutum ya azumi a ranar sallah ina fata an fahimci wannan saboda haka ya bari bayan ramadan ya ɗora zai fi mashi sauki akan fadawa cikin sabanin malamai na cewa idan ya aje yayi ramadan sannan yayi sallah kafara ta yi ko bata yi ba to sai ya cire kansa daga sabanin sai bari bayan sallah sai ya dora na'am dan tace ta auri miji ne sai daga baya ta gane cewa dan qur'aniyun ne wanda yake ba ruwansu da mai bin aƙidar ɗan gungu ne shin ya za ta yi da aurensa sannan kuma ɗaya ta tambaya akan mai hukuncin shan maganin mata na'am daga wani tambayoyin za a dakata ko ta aure miji sai ta gane bai yadda da hadisi ba duk mutumin da bai yadda da hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba musulmi ba ne saboda haka wani ƙwarya ƙwaryan arne arne ne ta aure. ina fata an fahimci wannan bai halatta ke zauna da wanda bai yarda da hadisan annabi ba gaba su bai halatta haramun ne an fahimci wannan karatu na'am sai wata ta tambaya gaba ta ce me ya hukuncin shan maganin mata ban gane shan maganin mata ba mace ba ta da lafiya ta sha magani idan ba ta da lafiya ta sha magani ya halatta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk